Abin da ya fuskanci hatsura jami'an tsaro ne ke gudanar da bincike yadda lamarin ya faru. Jami'an polis a cikin shimfiɗar birni, jami'an jandarmeri a ƙetaren shimfiɗar birni. Jimillar rahoton binciken da suka kawo mana muke nazartawa mu haɗa mu ba da sakamakon jimillar baki ɗaya. A shekara ta biyar mun ƙididdige hatsura bakwai. A shekara ta shida an samu takwas. kun ga an samu karuwar hatsura a shekara ta 2015 mutum 990 suka rasa rayukansu a shekara ta 2016 mutum 978 suka rasu a shekara ta 2015 a nan ne aka yi samun rashin rayuka da yawa fannin waɗanda suka ji mummunan rauni su dubu uku ne da ɗari da talatin da tara a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a shekara ta dubu biyu da goma sha shida sun jibinci mutum dubu uku da ɗari biyar da tasa'in da uku wanda suka samu kankanan raunuka a shekara dubu 2015 mun samu mutum 5,577 a shekara ta 2016 6,275. Wane dalilai ne ke haddasa wa'annan hatsura? To, a faɗin duniya yawancin hatsura sun danganci ne da shishikai guda uku. Akwai na ɗan adam, akwai na abun hawa kansa, akwai halin da hanyar ke ciki da yanayin kewayenta. Fiye da kashi 80 bisa ɗari na hatsura sun dangantu da kuskuren da ɗan adam ke yi. na ɗaya akwai lamarin amka gudu ba misali rishin ƙwarewa ga tuki rishin bin dokar kundin tuki da kuma yin lodi fiye da oda a nan nijar 'yan shekaru nawa zuwa nawa ne suka fi fuskantar hatsuran a shekara ta 2016 wa'anda suka fi fuskantar hatsari a raskunan reshen namu su ne 'yan shekaru 21 zuwa 40 to yaya ake hukuncin hatsari idan ya abku kuma ya haddasa babbar banna ya kasance na rishin rayuwa ne ko na kayayyaki akwai kwamitin da aka girka da ya kumshi ma'aikatan ministan sufuri yan sandika jami'an polis na jandarmeri da ke yin nazari a kai tare da amfani da diba ganin in kundin tuki an bi shi yadda ya kamata sakamakon yana iya kasancewa na amshe lasin mai ba da izinin tuki tsawon wani lokaci idan hatsarin ya yi kamari kwamitin na iya tambayar ministan sufuri na a amshe kwata-kwata lasin din yan tafiya kafa masu kekuna masu masu motuna masu mota inda kowane nan su na bin dokokin kundin tuki ina tsammanin ba za a fuskanci yawan hatsura ba kuma za a tom rayuwa da dama.